wato abin da sa na kira ka shafi'i a ka lura da duniya duniyan nan ta fi gaba ruwa abubuwan da nake gaya maka albasa ba ta halin ruwa ba sai ka ga lokacin mu ya kure Da ma ya gare da bata yi ba tun halin ka aida na shiga uku taba taba tunda dai ga duniyan nan wato duk inda ka ɗebe ta tafi ƙarfinka rayuwa ta caburos ni yasa nake ganin rayuwar nan ba za ta kai ka ba don haka duk ka zube wannan cakwakiyar duk ka gama nasihar ka ina jin ka ah, tattara baba abokina ah. <laughs> ashe kana nan kai da dagus gari da me da tun na shi buni buni ba abin da zai tsaye da kai kuma yi ah. jaraba caca haba yawa kake baba Allah yawa kake yi dagus yawa ma nake duk uba uba ne fa eh gaskiya ne ai ne mai nasiha ne amma kana magana kana haka ah, ai eh. ganin in kai din ma baka dauke ni eh ni baka dauke ni da yadda ya kamata ba yanzu dagus ka fashi ba sai ka duniya ma za ta bi da shi zai yi ladab kawai da hima eh ta bi da hima kawai ka share to yanzu bari in ga muku duk iskancin ku ba za ku yi abin da muka yi ba amma ma fata mu yi kwana na saba'in a gindin gada da ni da daduro na ba ba tsohon nan duniya ne duniya ne baba kai bari muku kaga da jirgi yake eh. a yanzu bai kure mata bai kure mata gudu ba mm. bare ma ko dan yi saka to kaga baba dan mun mai dan kadan ai dan sawun ka muka bi daman yanzu nasiha da nake muku ne da kuke ita muke mai da nake muku za ku dauka ko ku ai mun ga ma baba duniya ma za ta bi da mu za mu jata za mu za mu za mu dauka dauka mai yadda ta yarwa gaskiya ne yanzu ka duba ka gani mu lokacin da muka yayi durƙusa muke mm. to me a ma'anar na ku. kai kana ina aboki na eh? na ta mana lokaci ka san akwai alƙawarin business din kuɗin nan abada Allah ka zo eh? ka zo bari mu abada Allah Allah wallahi mu je kawai eh. kai shafi tafiya za kai ni daɗi na kake nan da Allah cika ni da Allah ba harka kuɗi ana harka kuɗi kana kana to baba ka barin maka za sai a dan yaga maka a dan yaga ma yanzu yafi inna ma tafiya za kai yanzu dan Allah da Allah uban nako eh. uban nan na da ce na yana shashai ko wallahi wannan hakurin nasa cizo zai wallahi yabi yabi yabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una <laughs> Allah ya alƙari na da kai yanzu ya fi yanzu haka duniya ta da kai yanzu ne ma nasiha amma ba za ka ji abin da nake faɗa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni dan haka duk abin da kai za a yi maka iskancin da ne ga Allah ya nuna min ban je ina ba to Allah ka gani dai Allah shafi shi ga halin ni asu Allah ka kwato hi to Allah ka gani dai Allah ya min da abin da nake yi san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na daukar rahoto in yi in gama in tafiya ta. Don Allah kana kallon kanka a mutum ko. Amma da gani za a samu kudin shiga ta bangare. sai ka saba shi karan jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo nema masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake ba ta salo ta kamanceceniya da kwakwa riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su Allah matsiya ciya kawai gidan nan ni ko me zai haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu magana suka ce bakinsa wannan misali ke ganin sa astaghfirullah astaghfirullah ilimin sa ya zama zuciya ilimin shi shaidan mu bar abin da muke saba wa ubangiji to mu wannan duniyar da kuke ganin ta ƙaran ya ce kuma ban wani jin daɗi ce ai dawa azin nan wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man hadan nutsa gidan <laughs> dan gidan da ne fa wa ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafi rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin dz production suka ɗauki ranka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana ƙarar a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada gabatar muku da gagarumin wasa a ndc na garin alalik don haka masoya kar ku manta sunan wajen ndc na unguwar alalik za mu fafata za mu ga masoya za ku ga mu za mu yi sulfi za mu gaisa za mu sada zumunci ga na a garin Nijar masoya don haka kar ku bani kar bani kunya don Allah masoya maza da mata na garin Nijar a yi cincirin domin a zo a gan mu mu gaisa mi hoto sulfi